يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa muna 21 ga watan safar shekara ta 1439 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar goma ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun mu littafin al-lu'lu'u wal marjan fi muttafaqa alaihi shaykhan na malam Muhammad Fuad abdulbaqi muna shafi na talatin da biyar. a ƙarƙashin babi na saba'in za kuma mu tashi a kan hadisi na casa'in da hudu insha Allah hadithu abi musa mala shi ne hadisin sahabin annabi abu musa ya ce. ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce. salasatun mutane uku lahum ajrani suna da lada karo biyu rajulun min ahlil jannat min ahlil kitab rajulun min ahlil kitab na farkon su mutumin da yake daga cikin ma'abota littafi amana bi nabi wanda ya bada gaskiya da annabinsa da aka aiko وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ya kuma ba da gaskiya da annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi imani da manzanni kenan manzan da aka turo shi da littafin da ya isar musu bayan shi kuma ibada gaskiya da abin da ya riska na shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shari'arsa na biyunsu wal abdul mamluk da bawan da ake mallaka idza adda Allah, in ya zama ya ba da haƙƙin Allah wa haqqa mawalihi ya kuma ba da haƙƙin majibinta al'amuransa masu mallakarsa wa rajulun da kuma mutum biyu eh, da mutumin wa rajulun da kuma mutumin da shine na uku ke kanat indahu ama wanda yake da baiwa ya ta'uha da ta halatta da saduwa gare shi fa'addabaha sai ya ladabtar da ita ya tsora ta akan halaye na gari fa ahsana talibaha ya kyautata ladabtar da ita wa allamaha ya kuma ilmantar da ita ya raba ta da jahilci fa ahsana ta'limaha ya kuma kyautata koyar da ita da yayi thumma a'taqaha sannan ya yanta ta fatazawwajaha ya kuma aure ta falahu ajran ina da lada ɓarya ke tudu biyu akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari wannan hadisi fi kitab al-ilm a kitab al-ilm wanda shine na uku cikin jerin kitab kitab da ke cikin bukhari babu ta'alimin rajuli amatahu wa ahla a babi na 31 babin da ke bayani akan magidanci ya koyar da iyalinsa addini ko kuma baiwarsa wannan hadisi da muka ji yanzu shine lafazin ruwayar Imam Bukhari Allah ya ji kansa da rahama lafazin ruwayar Imam Imam Muslim na cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama qala sahaban annabi abu musa abdullahi eh, abdullahi bin qais yake cewa manzo sallallahu haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah subbata gare shi ƙala ya ce talatatu mutane uku yu'tauna ajrahum marratayn kun ga namu ba haka yace lafazin da makaranta ko lafazin da makaranta yanzu talatatun ko lahum ajran mutum uku kowanne daga cikin su yana da lada karo biyu tudu biyu sai aka haɗe su uku gaba ɗaya aka ce kowanne yana da nan kuma sai aka ce talatatun mutum uku yuktauna ajran ana ba su ana zuwa musu da ladansu marrataini sau biyu an fahimta ko kaga ta da fito da fasarar kare an gane ko ce wanda aka ce salatatul lahum ajrani mutum uku na da lada biyu sai ka dauka kamar su uku aka ba lada biyu su raba ko zai iya a fasara haka mutane uku suna da lada biyu to lada biyu za a ba su su karkasa a tsitsinka ko kwaya ko ko suna da lada biyu wannan su lada biyu biyu za a ba shi ko to nan kuma da aka ce suna da lada karo biyu idan lada goma aka ba su a karo na farko to a karo na biyu aka sake ba su goma kaga abin ba daya biyu bane ba an fahimta ko suna da lada da yawa wanda za a ba su a karo a tudu biyu rajulun min ahlil kitab da ɗayansu mutumin da yake daga cikin ma'abota littafi amana bi nabiyyi wanda ya zama ya ba da gaskiya da annabin da aka aiko masa wa adraka annabiyya sallallahu alaihi wasallam an ga lafazin musulmi a wanda makaranta ba wa adraka ko wa adraka annabiyya sallallahu alaihi wasallam ya zama kuma ya riske annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa amana bihi sai ya ba da gaskiya da shi wa atba ya bi shi akan abin da ya zo da shi wa saddaqa ya kuma gaskata shi akwai wannan a lafazin na makaranta babu dan da fito ana da fito maka da cewar da aka yi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma ya bada gaskiya da annabi Muhammad sira da amince Allah su tabbata a gare shi abinda ake nufi da shi atba'ahu wa sattaqahu ya ba abin da ya zo da shi ya gasgata bi tare da gasgata gasgatawa tare da bi shi ne ba da gaskiya an da fito da fasara su fili shi ma'ana falahu ajrani ina da lada karo biyu wa abdun mamlukun can ko muka karanta wal abdul mamluk an gane wa abdun mamlukun da ba wanda. ake mallakarsa wal abdul mamluk da bawan da ya zama abin mallaka da abu guda suke ba wata bangaren ma'ana idza adda haqqa Allah ta'ala a da makarta na imam bukhari ba ta'ala amma kuma na musulun zaka tarda lafazin ta'ala ya kuma ba da haƙƙin Allah madaukaki wa haƙƙi sayyidi da haƙƙin shugabansa na ko makaranta wa haƙƙin mawali sai ka fahimci to mawali abin da ake nufi sayyidi shugabansa mai mallakarsa wanda yake da bawa ya ba da haƙƙin Allah da ya yi shi ya yi mai shi ya kuma ba da haƙƙin wanda yake mallakarsa a matsayin bawa ya saya ko kuma ya gada ko kuma an ba shi da aka samu daga ganimar yaƙi ko wani salo daga cikin salo-salon da ake mallakar mawa. falahu ajrani shi ma yana da lada karo biyu wa rajulun kanat lahu ama nan kuma nan wa rajulun kanat indahu ama ko ashe indahu da lahu din abin guda suke ba mutumin da yake da bawa baiwa a wajensa ko mutumin da yake mallakar bai da abu guda ake a lafazin imamu muslim ci gaban sa aka ce fa gadaha sai ya ci da ita abincin da za ta ci fa ahsana gidaaha e kuma kyautata abin da ya bata ta cin ba don tana baiwa ba sai an ci an rage jagwalgwalo a bata a yadda aka zuba kowa a kwano sabon saukewa haka ita ma aka zuba yadda kowa yake bashi ya ce koshi ta ma aka zuba shine kyautatawa amma ka bata jagwalgwalo ai ba magana ka kyautata sannan bayan haka kuma addaba sannan ya ladabtar da ita fa ahsana adabaha nan kuma fa ahsana ta'adibaha ko thumma a'taqaha sannan ya yanta ta wa tazawwajaha ya kuma aure ta a lafazin na makaranta fata zawaja shi kuma wata zawaja falahu jirani ina da nada karo biyu Wani suna bambance-bambancen da ke tsakanin lafazin ruwaya da imam bukhari ta imam musulun da haka da aka faɗo cewar sun haɗu kan yin wannan ruwaya domin sahaban hadisin abu musa ne a cikin musulun shi ne ma dai a cikin sayin bukhari saboda haka tarayya da suka yi a sahabi da kuma dace a lafazan hadisin isa ka ce bukhari da muslim sun haɗu akan rawaita hadisi ba ana nufin sai sun zama komai da komai daidai wa daidai to za mu shiga sharhin hadisi manzo ce talatatul lahum ajrani abin nufi samfuri uku na mutane mutane iri uku suna da lada karo biyu abin nufi Allah zai martaba su da ba su lada karo na ɗaya da karo na biyu me yasa saboda girman abin da suka tsayu da yi a gurinsa saboda darajar abin da suka aiwatar a gurin Allah shi yasa ladansu zai ba su karo biyu karon farko da karo na biyu na farko daga ciki sai manzo ce rajulun min ahli alkitab mutumin da yake daga cikin ma'abuta littafi amana bi nabiyhi wanda ya zama ya ba da gaskiya da annabinsa da aka aiko zuwa gare shi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma ya sake ba da gaskiya da annabi muhammad sira da amince Allah su tabbata gare shi to na farkon waɗannan mutane guda uku a wannan gaba mai duna sanar da mu cewar shine ɗaya daga cikin ma'abota littafi in an ce ɗaya daga cikin ma'abota littafi shine wanda yake ba yahude ko ba nasari wanda ibada gaskiya da annabi Musa alaihi salam da littafin da aka saukar masa na attaura wannan shine ake cewa yahud ba yahude ko kuma ba ce wanda ya bada gaskiya da annabi Isa da abin da aka saukar masa na littafin injila to duk wanda daga cikin waɗannan samfuri ko daga yahudawa ko daga kiristoci bayan ba da gaskiya da ya da annabin da aka aiko annabin Musa ne gaba yahude ko annabi Isa ne gaba kiriste sannan kuma da ya riski wato saƙon annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba da gaskiya da shi to za a ba shi ladan ya ba da gaskiya da annabin Musa za a ba shi ladan ya ba da gaskiya da annabin Muhammad sallallahu alaihi shine karo biyu aiki biyu kuma kowanne da ladansa a kirista ne ya ba da gaskiya da annabi isa da abin da aka saukar masa na attaura ya kuma ba da gaskiya da abin da aka saukar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani za a bashi ladan ba da gaskiya da ya da annabi isa da ladan ba da gaskiya da ya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine rajulun min ahli alkitab amana bi nabiyhi Wa وآمن Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. to arwayar ruwayar imamu muslim an zo da cewa wa adrakan nabiya sallallahu alaihi wa sallam ya kuma riski annabi muhammad tsira da aminci allah tabbata gare shi sai ya bada gaskiya da shi to shine malamai suke cewa a wannan gaba cewar ya riski annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada gaskiya da shi ba sharaɗi ba ne sai wanda ya riski annabi muhammad da ransa ya ba da gaskiya da abin da aka aiko shi da shi cikin kiristoci ko cikin yahudawa ya zama za a bashi wannan lada biyu a rayuwar manzan ba sharaɗi ba ce kalmar ya riski annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin ya same shi da rai ba a'a ko da sai bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada gaskiya da abinda annabi Muhammad izo da shi kuma dama ya bada gaskiya da abinda annabi Isa izo da shi ko ya bada gaskiya da abinda annabi Musa izo da shi to za a bashi ladan nan karo an fahimta ko sai suka ce abinda ake nufi da irin suke annabi a ya da suke sakon na annabi ya bada gaskiya da shi ya bi shi sa a ruwayar lafazin da aka ce na muslim fa atba'ahu wa saddaka. ko ya bi shi ya gasgata shi ah to ya riski rayuwarsa bai bi shi ya gasgata shi mai amfanin riskar rayuwar ta an fahimta ko saboda haka ana nufin wanda ya riski saƙon da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ya kuma ba da gaskiya ya bi to zai samu ladansa riɓi to su malaman kuma suka ce a da aka ce rajulun min ahlil kitab mutumin da yake daga cikin ma'abota littafi suka ce ana ana nufin kiristoci ne duk wani ba yahude da bai ba da gaskiya da abinda annabi isa ya zo da shi ba bayan sanin kowa ne idan allah ya aiko manzo bayan wani manzan to manzan da ya biyo baya da ya jaddada abin da wanda ya gabace shi izo da shi ya kuma zo da sabuwar doka lalle kai masa biyayya a sabuwar doka kamar da zaka bi shi a waɗanda ya farfado da sunan manzon da ya gabace shi saboda haka kenan ya zo da wani abu na ƙari da ake buƙatar ka yadda in baka yadda ba rashin yaddarka zai zama baka gaskata wani annabi daga cikin annaba kenan da aka ce rajulun min alal kitab an san cewa annabi Isa shine ya biyo bayan annabi Musa annabi Musa ya riga ya shi da tsawon lokaci da ma annaba tsakaninsu to saboda haka tunda haka ne wanda yake daga cikin mabuta littafin da ake magana da kiristoci ake dabba yahudan da bai ba da gaskiya da annabi isa ba kuma sakamako abin da zai bi daga annabi isa zai ga masa wa mubashiran bi rasulin min ba'di ismu ahmad cewa zai ga masa cewa akwai annabi muhammad ma ina nan biye da shi to kenan in shi bai yahude ina nan akan yahudancinsa bai ba abin da annabi isa zai da shi ba shirme ma yake da an fahimta sai malamai suka ce ko abin da ake nufi waɗanda suke kiristoci da suke kan kiristanci da ba da gaskiya da annabi isa da abin da aka sauka musu na injila duk wanda ya ba da gaskiya da annabi muhammad bayan ba da gaskiya da i da annabi isa da injila da aka saukar masa to shi yake magana ina da lada karo tudu biyu amma ba yahude ai dama dokar annabi isa ta tashi sauran dokokin da suka gabace ga wanda suka faɗa ka cikin mada wasu kuma suka ce to ai da yiwar ma wanda ya bada gaskiya da sakon da annabi Musa ya zo da shi amma sakon annabi Isa bai riske shi ba bai cin masa ba shi ma zai iya daukar cewa in yazo ya bada gaskiya da abin da annabi Muhammad ya zo da shi ya samu an fahimta malamai suka ce kawai za a iya daukar duka biyun a saka a ciki ba yahude ne ko ba kiriste ne ya samu sako annabi isa bai samu ba ƙarshe dai ya gasgata annabi muhammad to ai ko inda zai gasgata shi to kuma da ba shi ya zo da amana rasul ko bima unzila ilaihi wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli inda ya bada gaskiya da manzo annabi muhammad to zai bada gaskiya da manzon da ya gabace shi haka sharadin bada gaskiya da shi sai ka da sauran gaba to wanda ya wannan zai samu a tulada har riɓi biyu sai manzo ci gaba da cewa wal abdul mamlo idza adda haqqa Allah wa haqqa mawali nabiyansu shine bawan da ake mallaka wanda yake halin bauta a ƙarƙashin mai shi to shi ma ina samun lada riɓi biyu amma sai aka ce idza adda haqqa Allah in ya ba da haƙƙin Allah wa haƙƙa mawali? ya kuma ba da haƙƙin majibinta al'amuransa masu shi shugaban da yake mallakarsa kamar da yake cikin lafazin ruwayar musulun, wa adda haƙƙa sayidi wa haƙƙa sayidi da haƙƙin shugabansa to a wannan gaba malamai suke cewa haƙƙin Allah da ke kan bawa a matsayinsa na bawan da wani yake mallakarsa da shi kansa ma shugaban da yake mallakan bawa duka gaba sa ai bayi ne a gurin Allah ana magana haƙin Allah to a matsayinka na wanda kake da ƴantacce da ma wanda yake bawa ƙarƙashin wato anin mallakar wani duka haƙin Allah akan ku shine ku kaɗaita shi da bauta ku masa biyayya a abin da yake haƙƙinsa kada ku dai ku na haƙƙi nasa ku ba wani haƙƙin ɗayan tashi a ayyukansa ba mai iya yin abin da yake kashewa rayawa saukar da ruwan sama ba da haihuwa da abubuwa da suka kama da bauta da ake masa da ba a yi wani sai shi sallah zakka azumi haji, da abubuwan da suka kama da sufofi da sunaye da ayyuka da yake banta da su a ɗayan tashi da su saboda haka ka ba da gaskiya da shi bangaren zati ba mai kama da shi babu irinsa ka ba da gaskiya da shi ayyukansa da sifofinsa ka ba da gaskiya da shi ta bangaren ɗayan tashi da abin da ake masa nauyi to idan bawan da ake mallakarsa yake karkashin wani da yake shugabantarsa a matsayin mai shi to inda ya tsayu da haƙoƙin Allah na bauta ya tsayu da sallah su azumi su zakka in Allah ya sa ya to shi dama ba ma da abin da ya mallaka da shi da abin da ya mallaka dan na mai shi an fahimta ku? to abubuwan da aka dora masa na irin su sallah irin su azumi da duk zai iya yi yayi yawa Allah wannan to zai samu sakayya da ladan ya sauke haƙƙin Allah kaga wani tudu ne daban wani wato kaso ne daban ya kuma ba da haƙƙin wanda yake mallakarsa a matsayin yi masa hidima da ya masa biyayya a abin da yake sananne a shari'a muddin bai umarce shi da abin da ya saba wa Allah saboda to in ya rayu ina mai bada haƙƙin Allah ina mai bada haƙƙin mai shugabanta su a matsayin wanda yake mallakar sa to zai dace da samun wannan lada daɗi rabin farko saboda ya sauke haƙƙin Allah ribe na biyu saboda ya sauke haƙƙin wanda yake shugabanta su sannan da aka tashi jerowa sai aka fara faɗar haƙƙin Allah sannan sai aka faɗo haƙƙin shugaba mai mallakan bawa don a sanar da mu cewar haƙƙin Allah gaba yake da haƙƙin wannan shugaban da yake mallakar wannan bawa saboda ai da shi da bawa duka mallakar Allah ne kuma haƙƙin Allah subhanahu wata'ala na bauta ba a yin sa ga wani saboda haka wannan bawa a matsayinsa na shugaba mai mallakar bawa dan uwansa mutum to bai isa ya faɗi wata doka ko ya sa wani abu ba a tsallake abin da ake na Allah a yi nasa za ka san da mu ya fara ba da haƙƙin Allah wannan bawa ya tabbatar da abin da Allah tsura masa yana yi sannan kuma ya tsaye da yin haƙƙin wanda yake shugabantar su kuma inda yana bin tsarin da Allah ya shimfiɗa na dokoki na haƙoƙinsa to zai tare da ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko manzon su cewa lalle bawa yi biyayya ga mai shi to shi Allah yake kokarin cewar abika a matsayinka na shugaba a matsayinka na mai mallakar bawa bawan nan ibi abin da ya kamata har ma aka ce zai samu ladan bin da ima ko kaga an ce ibi ka to da ka kokarin sa ne tsaye da haƙƙin Allah zai tada cewa Allah ya ce ibi shugaban sa to da ka to wannan yake sanar cewa haƙƙin Allah subhanahu wata'ala na abauta masa a masa biyayya a bashi haƙƙinsa shine gaba da haƙƙin wanda yake mallakar bawa a matsayinsa na shugaba shi kuma haƙƙin shugaba mai mallakar bawa malamai suka ce akwai masa nasiha don yana shugabanka ina mai mallakarka ba zai hana in ka ga abin nusar da shi ka nusar da shi a matsayinka na bawansa sannan kuma ka hidimta masa ka wahalta masa noma ne a yi da kai a ɗaukan kaya ne a sauke dabino ne a duk abin da ya kama isa ka muddin ba sabo bane za ka yi masa to wannan shine haƙƙin wanda wato ani yake mallakan bawa to da aka bawa in ya tsaye da waɗannan haƙoƙi guda biyu na Allah da na ba na mai sa Allah zai ba shi lada tudu biyu riɓi Rabin farko na sauke haƙƙin Allah riɓe na biyu na ba da haƙƙin shugabansa sai manzo ce wa rajulun kanat indahu ama ko wa rajulun kanat lahu ama sai ko mutumin da yake da baiwa ya ta'uha da ta halatta ibiya buƙatar saduwa da ita addabaha sai ya ladabtar da ita fa ahsana ta'dibaha ya kuma kyautata ladabtar da ita wa allamaha ya sanar da ita fa ahsana ta'limaha ya kyautata sanar da ita thumma ataqa sannan ya intata fa tazawwajaha ya aureta falahu ajrani ina da ladabi to abinda ake nufi a wannan gaba mutumin da ya mallaki baiwa mace da ta halatta gare shi ya iya biyan bukatar sha'awa da ita dama ya halatta kana da baiwa ka iya sadaka da ita kamar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sadaka da Mariyatul Qibtiyya ta haifa masa Ibrahim muazzam to a halatta idan ka mallaki baiwa an je yaki an dawo aka yarban ganima aka baka baiwa daga cikin bayan da aka samu to muddin ta karkaka ba wani abu da ita an sami istibra'i ba wani juna ta da ita to a halatta kai sadaka da baiwa ta halatta ka sadu da ita illa ala azwajihim aw ma malakat ba daman ka ta mallaki baiwa to ya halatta ka iya biyan bukatar sha'awar ita in ka so haka in kuma ka so kawai aiki kake so ta maka ta ci gaba da maka aiki kana da matanka ka da bukatar ka biya bukatar sha'awar ita kenan tana nan baiwa ka ce mai ma aikace a gida da kama matanka aikace aikacen girki da makamantansu to wacce ka mallaka baiwa sai manzo yake cewa fa'addaba sai zan mai baiwan nan ya ladabtar da ita abinda ake nufi ya tarbiyance ta ya rene ta shine ta'adib akan kyawawan ɗabi'u idan mutum akan kyawawan ɗabi'u shi ake cewa ladabi wa ahsana zalika ya kuma kyautata wannan ladabtarwa ta salon tausasawa da tausayawa ba tare da kausasawa ba ba tare da kila da ɗuma ba eh, wani a tarbiya jikinka zai gama ɗan abu ƙanƙani sai kwafɗe. ɗan abu ƙanƙani sai balbali to wannan ya yi tarbiya amma bai kyauta tarbiya ba a san tarbiya ta zama a wannan tsarin sau don ka tafi da tarbiya a wannan tsarin in ba a sami irin ka ba to wanda ake so a ba tarbiya ba zai mawar tarbiya shi an tsoro shi akan sai an ma balbali sai an ma wuta wuta to fa duk abin da ba a yi shi a wuta wuta to shi ba za a same shi aka to nan ba ka kyauta tarbiyyar a so ake ka tafi da shi a salon da zai iya morar tarbiyya ta tausasawa da kyautatawa da ja a jiki da tareraya to in ya samu wani kuma mai zafin ma to zai sake yi saboda ya ga yadda yake to ya ma ɗauka a mai sauƙi sauƙi ina ka kuma mai zafi zafi an fahimta to amma kare tarbiyyar shi da na an je kura a makura duka da fada da balbali to san da fa bai sami mai balbali da fada ba kawai ya ji jiji da ya wuce bai zama lalle ya dauka to ana so a kyautata tarbiya kyautata da kenan ga masu tarbiyantar da masu tasowa su sani cewa akwai salon da yafi akwai salon da ban shi yafi ba a tarbiyya asali an fi so kai irin salon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine mafi ka tafi da tarbiyyar ka ba sai an ɗauki sai an tada jijiyar wuya ba ba sai an kai ruwa rana ba Anas yake cewa ya zana da manzo sallallahu alaihi wasallam shekara goma yana mai hidima bai taba cewa da shi tur ba bai taba cewa da shi kan wani abu da bai bai ce me yasa ba kai ba bai taba cewa kuma wani abu da yayi bai ce wa yace kai ba taba haka da shi ka san akwai hakuri akwai kauda kai a wasu abubuwa to ko manzo ba san shi da zafin mu'amala ba san shi kuma da kaushin magana ba to in ka tafi da tarbiya ta samu a irin wani sanan kai ne ka fi kyawun tarbiya haka aka fi to amma in aka samu kuma ɗaiɗaikun da sai an yi wuta wuta to su kuma kace za ka musu wancan sanan to fa za a rasa su an fahimta ku anan kuma sai ka bi hikima shine ka bi musu ta sanan da sai ta haka za a sami shi yasa yadda ake mu'amala da criminal ba haka ake mu'amala da wanda ba criminal ba an fahimta ko yawa to saboda haka sai eh, manzo ce wanda ya ladabtar da baiwas ya kuma kyautata ladabtar wata wa allamaha ya kuma koyar da ita malamai suka ce abin da yake nufi anan ilimin shari'a ya ilmata da ita Allah ya ce kuwa mata aya ta yi ta kai ta kawo ta kai ta kawo ta rike sake kuwa mata wata ta kai ta kawo ta kai ta kawo ta rike a haɗa wacce ta riƙe ta jiya da ta ta kai ta kawo su zauna tare sannan ta fita uku haka ina ta ilmantar da ita ta iya aya ta iya hadisi ta iya ta san hukuncin hukuncin shi da haka to kuma ya kyautata koyar da ita malamai suka ce kyautata koyarwa shine ka bi salon da ya fi dacewa wajen ba da ilimi irin yadda aka yi manzo annabi muhammad kuma aka ce shi ma yi Allah ya ce wa qur'anin faraqnahu litaqra'ahu 'ala an nasi ala mukfi qur'anin nan mun rarraba shi mun tsitsinka shi mun saukar da shi kadan kadan dan ka koya wa mutane shi karantar da su da kadan suna iyawa suna iyawa har a gaba kaga wannan salam ina daga cikin kyauta ta koyarwa a rika sannan a hankali sa shi sa shi maza ka fara bashi ayoyi biyar farko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq har zuwa aya ba a bashi duka ba zo masa da surar duka gaba ɗaya to wannan sallah yana daga cikin kyautata koyarwa ba da kaɗan a iya sannan ka sake ba da kaɗan a iya sannan isa Allah yake gaya mana da arna suke cewa laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida Allah yake kazalika linusabbita bihi fuadaka mun saukar da shi ba dunkule gaba ɗaya ba da kaɗan da kaɗan don mu tabbatar da shi a zuciyarka samun karatu da kaɗan kaɗan ya fi tabbata a kan rugun su da yawa an fahimta ku isa malamai suke cewa wanda ya karɓi ilimi lokaci guda to kuma zai fita ya bashi lokaci guda kamar yanayin a ce ka danne sufurin ka daddage ka daddage ka danna shi kana ɗagawa me zai faru to haka karɓar ilimi yake irin na wato ainihin haɗamar kaɓas za a ta yi ake kuma lokacin da kawai sai ba babu so da baka bi irin salon da aka ba aka ba manzo baka bi irin salon da ya bi ya ba wa ɗalibansa ilimi to sai ce sai ya koyar da ita ilimin shi kuma ya kyautata koyar da ita ya rika ba ta irin salon da ake bi a ba da karatu da kaɗan da kaɗan sai an gama a ɗora an gama a ɗora an fahimta a ƙara ana ganewa ana ci gaba sannan kuma ya yi haƙuri da ita wajen ba ta ilimi duk wanda zai ba da ilimi sai ya sa haƙuri in ce zai ci da zuci ba za a karɓi iliminsa kuma zai wahalar da wanda zai koya saboda haka shi sa malamai suke a hikimanci suka ba da abin cewar lanta na tanala ilma illa bi sittati ya kai dan uwana ba za ka taɓa samun ilimi ba sai ka ba matakai guda shida sa'umbika an tafsiliha bi bayani zan labarta maka fayyataccen bayanin su filla filla zaka'u ka zama kana da kaifin fahimta karkamai da hankali lokacin da ake dan ka dauka dan ka gane dan ka iya to wani bangaren dalibi wa hirs ya zama kana san abu kana da kwadayin sa ina taimakawa a kama karatu zaka'un wa hirsun wasdibar asa hakuri da kai da zaka dauka da shi malamin da zai baka duk sai kun yi hakuri in ba haka ba ba za a samu karatu yanzu zai zo ya maka ya kai ya kawo ya kai ya kawo ya ce kai ya ya ka kuma kuma ya zo ka kawo ayata ga garsa ya tuna ba ya tuna maka rabi ya zo rabi bai zo ba in yace zai fasata to sai dai a fasa karatu sai ya haƙuri. ana nan ana nan kuma za ka fi ga cin musu ka je karatu lafiya na yayi haka kai ma ka zo yau ya saurare ka akan kare an yi an gama gobe ka zo ka yi sallama minti biyar minti uku minti goma minti sha biyar ashirin har yanzu bai fito ba in kana ga coci yi abu ma wato dan ma zai kwa min karatu sai ma wulakanta to ka tafi da jahilcin ka ko da abubuwa makamantan to haka yake da mai koyo da mai barwa duk sai sun yi sannan sai a same to sai aka ce fa ahsana ta'lima ya kyautata koyar da ita ta bangaren sai ya hakuri da mu'amala da jahili zaka bashi ilimi da amza gani ko ta wautar jahilci ko kuma rashin mai da hankali to sai kai hakuri kamar da shi ma zai hakuri da kowane lokaci kamar sa wani abin da zai ji ba daɗi amma muhimmanci abin da ke tare da kai sai ya tsaya hakura ya same shi to ya kyautata koyar da ita ilimi na shari'a Allah ya ce annabi ya ce to thumma a'taqa sannan ya yanta ta ma'ana ya fitar da ita daga kangin bauta ce ke daga yau kin zama ya kamar kowa na sar yadda zamantowar ki baiwa ki ji kamar kowane da duk abin da za a ce wannan ɗa ne ya cancanci shi ke makin cancanci to kun ga aiki biye aikin koya mata kyawawan ɗabi'u da raba ta da jahilci da kuma aikin yanta ta da fitar da ita da kangin bauta an fahimta ku sai aka bashi ladan wancan aka bashi kuma ladan wancan saboda aka tudu biyu ƙari akan haka ya mata wani abin faranta rai mai fata zawwaja sai kuma ya aure ta ko wata zawwaja ya kuma aure ta to wanda ya haka falahu ajrani ina da lada rubi to malamai suke cewa a wasu daga cikin hanyoyin hadisin bayan an ce a ataqaha ko fa a ataqaha sai yanta ta to akwai kuma lafazin da zo da cewa thumma asdaqaha sannan ya bata sadaki ya yanta ta ya aure ta ya bata sadaki dan a sanar da mu cewa har baiwa idan zaka aure ta akwai sadaki ba za ka caya don baiwa ka yi shi kenan dama ya baiwa ta ce to kin zama matata na yanta na yanta kin zama matata ba sadai a'a malamai suka ce sai dai in ka sanya yanta ta ta zama shine sadakin nan to ya halatta kamar da zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi da Safiya bintu Huyay zama ta fito a matsayin baiwar da take karkashin kulawar manzo sai manzo ya yanta ta yace to yantawa da na miki ya rikide zama sadakin ki ya kuma aure ta ta zama uwar mu'mine kamar kowace uwar mu'mine an fahimta ko to wannan lafazin da yazo da thumma asdaqaha ya da ƙara mana bayanin cewa akwai wabatun sadaki a auren baiwa ko dai a sanya yanta wata ta zama shine sadakin ko in an so duk da an yanta ta kuma a ɗauki sadakin a bata duk kowanne shari'a ta tabbatar da shi to a lafazin hadisi ya nuna mana cewar sannan ya ladabtar da ita ya kyautata ladabtar da ita ya kuma sanar da ita ya kyautata sanar da ita wanda sai yake sanar da mu bangaren masu koyarwa malaman makaranta ne ta allo ce ta boko ce islamiyya ce ta hafiz ce ko dai wacce ce a ta masallaci ce majalisi ne ana sanar da mu cewar idan za ka ilmantar da wanda za ka ilmantar to ka sani aiki biyu ne a gaban kankana so ka yi ilmantarwa da tafi kowace ka ilmantar da shi ɓangaren abin da ya shafi dokoki sanin abin da ya shafi karatu rike bakin aya rike fassarar ma'anarta rike wato abubuwan da suke ciki na hukunce hukunce wannan ilmantarwa ce a geography kake koya masa ga formula a ciki ga waye ga a mas ne ga kaza din ga yadda ake a fitar ga to wani bangaren ilimi kwakwalwarsa ta zama tana samun washi da gane abin da ake faɗa take ji take kuma wato iya mai da shi to wani bangaren ilmantarwa ce in kana so ya zama zaƙaƙuri da za a yi sha'awarsa a yaba da abin da ya samu sai kuma ka haɗa da ladabtarwa shi kuma galibi malamai suke cewa ɓangaren abin da ya shafi harka ce ta mutunci wanda a al'ada da kuma zamantakewa ake samu Akwai koyar da shi ilimi gane abin da yake hukunci ko kuma abin da yake karatu sannan kuma ka koya masa abin da yake mutuntawa da kaddarawa don kai haka za ka samu ɗalibi Da ƙaƙuri jarumi wato na gani na faɗa kuma wanda ko bayan kun rabu a matsayinka na malamin sai na ɗalibinka kaddarawa ba za ta da kau ba amma in iya kawai bakin karatun kake bashi iya wato ainihin formula kake kowa masa ba ka tsura shi akan ladabi ba to kai ma kuwa iya haɗuwa ki ɗauke kai saboda karatu ko ya samu tsantsa gaban yana jin ma a yanzu ma formula da ya samu ba har ma ya ɗara kansa kari akan na wanda ka bashi ko to amma in yana jin cewar eh ka dora shi akan ganin kima duk wanda ya maka rana duk wanda ya maka wani abin amfani yana da kima ina da daraja ina da martaba duk abin da zaka samu bayan nan gini ne akan gudunmuwar da ya baka to sai ka dora shi akan ladabtarwa cewar a to kuma duk wanda yake ikirme ka a shekaru tuna da wata daraja ƙari a kanta ya ga abin da baka gani ba ya ji abin da baka ji ba kuma akwai buƙatar ka tausaya masa saboda shi girma ya cin masa rauni ya same shi kai kuma da ƙarfin to irin waɗannan abubuwan su ake cewa na daftar wani yana magana a kai saurara bari ya gama in ya gama shine za ka fahimci ina ba ta nasu ta sa inda abin da za ka yi na gyara sai ka a in kuma a ɗori za ka yi ƙari a kai sai ka amma ba a ba daidai bane wani na magana kai maka shigo ba shi kai to irin waɗannan abubuwa a gurin koyarwa su ake cewa na daftar shi ake cewa at-tarbiya wa Ali, reno da sawa mutum wato abubuwan da zai fahimci zamantakewa ta da kullum da kaddar waɗanda suke da kima da kuma tausayawa da suka buƙaci tausayawa to wannan shi ake cewa bangaren ladabtarwa bangaren ilmantarwa kuma ya gane abin da ake bashi na karatu ya iya ya goge ya kware to shine yanzu kake samu samu makarantu ga sunan jigim akwai makarantar da akwai ilimi amma ba tarbiyya ko ba ladabi so za ka tarwa lokaci wato da ɗaliba da ɗalibi sun taho a hanya shi ya fice ta ita ta fice shi shi zolaye ta ita ta zolaye shi kuma da 'yan makaranta ne ma kilas din su ɗaya ƙarshen darasi ɗaya aka yi in ta kama ma da malamin da su an zo ana mai da magana su gaya malamin magana in ta kuskure ma aka rashin sa malamin ya ɗan nuna sa su rabota da shi ka dana cewa ai an rike a makaranta kaza an rike ɗalibin da ƙyar aka rama ya ci kuma malamin kaza kaza ko karatu ko ya bashi bai bashi ladabi an fahimta ku to wani kuma za ka tara akwai ladabi amma ba karatu yi e, haka kuma za ka samu wani lokaci jahili ne fito amma akwai ladabi cika wani akwai ladabi wallahi kala ya san kimar jama'a sadaka. amma fa aka zo karatu zai ku shafa fatiya haka za ku haƙura da shi ne bai samu karatu da shi to haka ake so ya zama an haɗa tafi bai ɗaya. so da haka kyawun mafi kyawun shi sa har su kansu malaman da ɗaliban ake kasawa kashi uku wani lokaci a kai su hudu na hudun cigegen cewar duk malamai da ake da su mafifici na koli wanda yake da ilimi da sanin abin da zai ba kuma yake da kyawawan ɗabi'u irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka biyo salon da ya tafi sai kuma wanda yake da ilimi amma ba kyan ɗabi'u in dai karatu ne akwai zai kama aya zai kama hadisi zai fitar ma da maganganun malamai amma magana ka ji daɗin zama da shi ko ku daidaita a wasu abubuwa da ake bukata samu kullum a bandare yake inda kuka yi dama shi hagu zai to wannan kai kasan daɗin abin da yake da shi na ilimi za ka iya ka ƙaru da shi da iliminsa ka ban masa mugun halinsa ana samun wannan wani muka tarar da shi akwai kyawun hali amma a ɓangaren karatun abin da yake da shi ba wani abin a zuwa ya kasa shi kansa Allah sarki na cikin harka to akwai wannan amma dai ba da ka iya tunda ya san wani abu ko yake ina cikin malami to sai shi gege ba dabin ba karatu kuma shi lalle shi malami ne ko ka da ko baka galibin yanzu neman abinci duk shi yawa ta irin waɗanda ka ga malami an kashi an ba shi hausa ce shi bai iya turanci wallahi shi bai da ido mas to inda aka fi wahalar baki sai ka ɗauko abin da ka aje da wanda za ka ka tara ka haɗa ka bayar shi bai da ido to sai dai ku zo ka sa shi kawai ya rika kula muku da jarkar ruwa in ta kare a ɗauka a zuba zama kamar wani ma'aikaci Nan aka dan ko <laughs> eh kamar mai gadi to kuma an fitar muku shi amana to irin waɗannan shige gine to haka ka da ɗaliban ma haka suke wani da karatu shi ke na ɗaya ma festicular yake ce amma in dai maganar kyawawan ɗabi'un ne da kuma da ɗabi bai da shi a magana ce a wani abu zai maka ne babu to wani kuma katar da shi a akwai dabin akwai kuma ilim wani kuma katar da shi ladabin yake da shi amma bai da basira kodon lokaci sayar su bayar da sitin ma lokaci sai da ce kai da yakka eh, ha akura da shi haka to haka za ku wani kuma za ku gaba ɗaya, kai ba kyan halin ba ko to haka da suke tafiya to amfanin makaranta irin wannan magani tun lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa cewa abin nan fa muna da shi akwai shi a cikin addinin bayanan su manzo duk ya mana bayanan su in muna so me abin da yafi to mu dauki irin wannan salan da yake kai kuma dora ba sai komai ya daidaita sai al'amura su kudu Allah ya sa mu dace to fikihun wannan hadisi da fa'idun da suke ciki malamai suke cewa hadisi ne na sanar da mutuwa tilas ne akan musulmi ke tsaye da ilmantar da iyalinsa da ladabtar da su da kuma abin da ya shafi bayi ko kuma yaron gida in ma ba baiwa kake da ita ba ko bawa ba tunda yanzu ba magana bayi ake ba galibi sai da maganar iyalanka da wanda kuma cin moriyarsu ta hada to da haka ina masu karɓo yan aikatau zo gida tare musu su za su musu wanke wanke su za su yi shara su za su to a rika tura ta lokacin makaranta ta je ta yi karatu shine ka kyautata ladabtar da ita ka kyautata ilmantar da ita kuma an ga sun yi wani abu da ba daidai ba tsawon ta samu ladabi bangaren tsawata mata abin da basu dace ba da kuma dora ta akan abin da ya kamata ta kuma samu ilimi ana tura tana samu kara ku kare da ita na abin za ku kare da ita ta mata ƙari da ku da abin da ta kare ku da kada ka ce ai bayi aka ce kuma wannan ai biya ma nake albashi nake ba ta yi eh, ita ma baiwar ai ana wahalta mata duk da moriyarta da ake ciki tunda annabi ya ga mana a lafazin ruwayar muslim ici da ita i kyautata ci da ita ko shi mai itan fa ko to haka kai ma tunda aka ɗauko ta yar aiki ce an dai kana so ta maka aiki tana jin yawa ba zai yi ba ka ba ta abin za ta <laughs> sannan kuma a ilmantar da ita zaka ji daɗin cin moriyar ta zuwa ba aikin za ta maka amma ba ko shi kina ba ta kai ƴaƴanka a ɗauka a kai makaranta ta kai ta kula da wanda yake ba ma zuwa makaranta kuma amma ita a batta daɗin baka taimaka al'ummarka ko baka taimaka kanka ba to waɗannan duk ana san da mu mu sani iyalin mu mu tsaye da ilimin su ba shi kenan kai kana zuwa makaranta ita kuma ka bata to ai dole ta maka shirme haƙƙin haƙƙinta bata san haƙƙin ta ba naka bata sani ba na ubangijinta ma bata sani ai ko za ka shirme da da masariya to da kullun za ku ta fama shari'a da ita abinda kake so akan ƴaƴanka ba za ka gani saboda bata samu satin za ta yi musu ba to haƙƙi da akan duk musulmi tsaye da ladabtar da matarsa da kuma ilmantar da ita da ƴaƴansa da kuma abin da ya shafi wanda suke ƙarƙashin kulanka a matsayin barori ko almajirai ko makamanta kamar su muku da wani a gida sannan hadisi na sanar da mu falalar bayan Allah da suka yi imani da manzannin da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suka riski shari'ar annabi Muhammad suka yi imani da ita bangare abin da ya shafi yahudu da nasara har wayo hadisi yana sanar da mu irin abin da Allah ya tara da wa bawan da ya tsayu da ba da haƙƙin Allah da kuma haƙƙin shugabansa da yake kula da shi ko yake mallakarsa to duk wannan yana sanar da mu cewa a tsarin addinin musulunci akwai wasu ayyuka da sukan sa wani ya fifici wani wajen samun lada yawaitar ayyukan ka na kirki yakan sa ka fifici wani yawan samun lada a gurin Allah waɗannan da aka ce za a ba su lada riɓi biyu a yanka kalli su ma abin da suka yi ba riɓi ɗaya ba ne ko riɓi bibi ne ya ba da gaskiya da manzan da ya gabaci nan Muhammad ya ba da gaskiya da annan Muhammad ko ya kuma wato ainihin eh, ba da haƙƙin Allah ya ba da na bawan eh, na shugaban da yake mallakarsa kaga shi ma aiki biyu ya nadabtar da ita ya ilmantar da ita kuma ya yanta ta ya aure ta ko so da to ashe kenan kai ma abubuwan da aka ce abu kaza shari'a ta ce ayi abu kaza shari'a ta ce ayi abu kaza shari'a sai zama kai ka kwashi guda uku kana shi kuma sai ya kwashi bakwai yana sai kuma sai ya kwashi goma yana ai kama ka san ba za ka da waɗancan masu da yawa ba to ne nan mana cewa duk abin da aka ce shari'a ta zo da shi na aikin alkhairi to mu yawaita bibiyar su mi wannan da zai daga daga daraja mu da martaba mu a gurin Allah subhanahu wataala wannan shine abin da ya sauka na karatu mu abin da muka ji Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mu Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam ina da tambayoyi. Menene bambancin shirka da ridda? Shirka abin da ake nufi da ita haɗa Allah da wani cikin bauta. Ɗaukan haƙƙin Allah na bauta a yi wa wani. Shi ake cewa shirka. Ridda barin musulunci fita daga musulunci shirka na ɗaya daga cikin abin da suke sa mutum ya fice daga cikin musulunci saboda haka za ta iya kasancewa ridda ita shirka kuma zai iya kasancewa riddar da kai ba ta hanyar shirka kai ba kamar mutumin da ya izgili ga wata aya ko wata wato koyarwa ta addinin musulunci zai yi radda da wannan amma ba sunanta shirka ba an fahimta ko so da haka radda fita daga musulunci da duk abin da zai iya fitar da kai daga musulunci shirka shine bangaren abin da ya shafi haƙƙin Allah na bauta kai ga wani ko ka ji cewar za a iya wani wannan to wannan shi ake cewa shirka saboda haka da radda da shirka suna tafiya bai daya kasancewar kowannen su yana fitta kai daga musulunci za ka iya ridda ba da shirka ba za ka iya ridda da kuma shirka shi ne bambancin da ke akwai tsakanin sai kuma yake cewa wanda ya ridda zai sake karɓar kalmar shahada ne yi eh. tun da fita daga musulunci sai ya yi abin da zai shigo da shi musulunci zai zama musulunci kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya zama cewar ya dawo cikin musulunci ya bar abin da yake kai na arnanci sannan kuma yake cewa kuma ya matsayin aikinsa na baya da yayi idan ya tuba ya dawo addinin musulunci musulunci zai fita mun karanta ma hadisi cewar musulunci yana share abin da ya gabata na tsiya ta ku da barna za ka zama wato kamar ma baka yi su kuma ayyukan kirkin da kai sanda kana ridda kana arni waɗanda shari'ar musulunci asali ta yarda da su abubuwa ne masu kyau kayi haƙuri kayi gaskiya kana da amana ka kyautata kayi ciyarwa kayi abu za a baka ladan su bonus eh, karabasa sakamakon ka tuba ka karba dinin Allah ku sace ci abun kirkin da yamma a bashi ladan su eh idan mutum ya ridda aikin da e gaba ɗaya ya rushe ba wani abu za a la'akari da shi sai kuma ya musulunta musuluncin nasa ya kyau to Allah subhanahu wata'ala shine sai kyautata masa yi masa wato gara basa kuma wato martaba shi da karɓar abubuwan kirkin da e kuma waɗancan da e na banzan sai a share masa su tamkar ne shi musulunci na mai da mutum fil eh, in la kawai ya zamanto in kana shiga kana fita da yaudara salo na munafurci to dan kuma sai da zama maka karin azaba da bala'i da kana ma wato daukan Allah abin wasa abin zola eh, kamar da yanzu irin wannan ta yawaita ake ta samun su za ga su mai da shi harkar neman kuɗi kamar wanda ya taba zuwa ina karatu kimanin shekara ta kai goma yanzu ina masallacin gidan maka ya zo muna zaune makamun ma yana zaune na jin karatu ke shi zuwa yin musulunta muka tsaya da karatu na bashi musulunci ya karɓi musulunci ya ce to zai tafi su ne mai dugu kuma yan uwansa arna ne amma yana tantu in da je ba zai ji daɗi a gurinsu su kuma shi yanzu haka ba a hannunsa kaza kaza na fara masu wajen ce to kaka goya musulunci da bara addinin musulunci bai da haka amma ba na ce yanzu kaka koka da wani abu da kake ciki da a taimaka ba to maganin haka ka abin ya tsoro Allah ya saka maka ma da alkhairi a lokacin ke ce in ci gaba da karatu na yasa hannu a aljihu ɗauko abin da ya ɗauko ba shi ya ce Allah ya sauke ka lafiya na je bata kuma a min tafin kimanin wajen shekara biyu da yin wani ina cikin shagon da ake min tafin ɗin ya tsilim sai gashi zuwa ya a bashi musulunci na cikin ai kuma na musulunci da yanzu ka karɓa su bi ina kawai kamar an juya waina ko an juya an zo ramun irin ka shiga haka ko da ya juya ko shi me ma tsaya to kaga irin wannan matsala amma ya kai da aka zo aka ce maka za mu za a musulunta in ba irin wannan na da ina ce ne masa tunye bane ce to na karo na biyu zan baka kai ka da aka zaka hukunta da wanda ya ce zai ya rage ruwan tsakani da Allah ya kowa tsakani da Allah baka san yake cikin mutane sai dan irin wannan ya mai kamar masu cewa taimaka musu cikin halin kakanuka ya suke kaza kaza yayi anan kuma kun rabu an yi sallah azhar anan ta daya ka bi hanya kuma masu sallah karfe 1 da rabi can ma yana ga musu da abin da ya faɗa muku da za ka ga kuma masu sallah karfe 2 masu da sallah masallacin su an yi da a azhar karfe 1 an yi azahar karfe ɗaya da rabi shi za kuma yi azahar karfe ɗaya duk saboda ya karɓa abin da zai karɓa to nan da gani kasan cewar kawai ya mai da wato ainihin bara ta zama masa sana'a Allah ya tsare na kamar wannan mai bayan ne masa wannan abubuwa sai yake bi aure sai duk kuma ba ta ba haka to ai shi ma aure a tsarin addinin musulunci manzo ya ce zawwajul wa waluda ku auri matan da suke son ku kuke son su irin haihuwa sai kai kace kana son ta ita kuma sace a ba kai mata ba inda da aure ne da matan dan kana shugabanta ne tana baiwa amma dan dai aure ne ka kyale ta auren ke so ba wani abu ne ba ba karfa karfa yanzu ai kai yanzu ba ba ubangidan ta bane tana baiwa yanzu ita ya ce mai yanci kuma in so kake ka samu abin da kake so ka samu daga mace ai ka zauna da wacce suke son kake son ta shine za ka samu abin da ake bukata ta rayuwar aure amma in ka zauna da wanda bai son ka kai ma za ka ga abin da baka so eh kamar wata do'a Allah da ake faɗa ɗanta ya zo ya ka mata cewa tarihi nan da yake tana shi ya ga kamar wato tana nema ta masa wasa da hankali amma kuma shi ya dai Allah ya gani yana son ta ta ce to kai ka haƙura da ita mai ta kaɗai ce ce ka ba ba ta min ne wanda ƙarshe dai sai ta ja masa wata magana ta ce to kai ne ba so kake kai wani irin abin da baban ku ya karbi da baiwa Allah ta ce tunda na auri baban ku na bai ke tsaya a nan ɗina, bai fada ba sai da aka fitar da gawarsu ƙarfinta aka ba da take kan ciki da damuwa ya eh, tana jin kamar wani abu ne a makoshin amma ana fita da gawarsa ko ta ce ta daina jira tun dai ba so kake kasa wannan ba a cikin halin da kasa ba ka kyale ta da sai ya haƙura haka yana faru kaga dai ba aya ta ja masa ba hadisi ba ne ta wannan ɓangaren yau da gobe rayuwa cike ba da wani kasan abin da za ka yi ka ji daɗin abu saboda haka kuma a lokacin manzo ma ko baiwar Allah da ta zo take cewa manzon Allah gana daurin aurenta ce kina san sa ce tana kai kana san ta ce manzo ya daura auren kuma ga hadisin da yake magana cewa duk mutumin da duk budurwar da aka daura mata aure ta tubure ta ce ta batta su ba za ta yi ba a bisa tsari na shari'a ita kuma abin take kai din daidai ne a shari'ance to manzo yake ce auren bai dauru ba amma in ta gamsu ta aminta da abin da waliyinta auren ya dauru ba zawar haka dama ya ce annabi ya ce samson ba magana tarsasa to galibi sai muka ɗauki wannan salam eh, da manzo ya faɗa su ɗayan ba su karatu na addini ba ko ba su sami irin da ya dace ba ana faɗa irin wannan abin na karatu sai ce fito na fito da iyayenta ta sanar da ba kuma tana da hujjar da za a kalla ba su ma kuma lokaci iyayen su ma na in sun kalla wasu hadisan suke magana cewa ai ana iya aurar da yarinya karama wato ani a dan turza saboda kuruciya saboda rashin fahimtar rayuwa har ta gamsu ayi abin da yake shine daidai to ne sai ka tarar an ce yarinya mai kuruciya amma shi fa ta su tafi yarinya mai kuruciya ya batta ta gunti mai ta san komai ta fahimta labarin sannan kuma sai ce zai mata karfa karfa to shi ne ake samun matsaloli haka ita ma kuma bata samu irin horon da ya kamata ba san ce to kai ni yanzu idan na tubure da iyayen nan na muka yi barambara bayan shi wannan da ya ganni yanzu yace yana so bai ganni yace yana so ba sai da suka yi har na musu da sha'awa ta yanzu kuma mu kware musu ba na koyi tunani to idan yanzu muka je lokacin da kuma shi kuma mu ta haɗu mu da shi wajen wa kuma zan kuma ko ai ka ga inda irin wannan tunanin ma ba za a yi baran baran din to sabo da ya kamata kowanne a ce ya kuma kukarwa addini ko me zai daidaita Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka